أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله وجاء أيضا عنه في العالمين وشبهه وجاء أيضا, وجاء أيضا عنه في العالمين وشبهه حيث أتاك الصادقين نعم malam ya ce waje a ayyuban an humu kar mu mance malam yana mana bayani a babu alhasbi babu bane babu ittifaqihim wa istirabi fil hasbi min fatihatil kitabi da ka wannan babi ne da zai mana bayani ga alif hazful alif na fatihatul kitabi shi kadai alif din ya kama mana kalma ta farko yace walil jami'il hasfu rahmani kalma ta farko da ya kawo ita ce ar-rahmani yace dukkan qurra dukkan marubuta sun rawaito kalmar rahmani mahzufatul alif haisu ta fi jumlatil qur'ani wannan da yake nan kalma ta biyu yace kazaka la khilafa bainal umma fil hasfi fillahi fil bismillahi walla umma haka nan babu sabani bainal umma gurin hazafi bismillahi da kuma allahumma saboda da allahu da allahumma kalma guda ce allahumma ma'ana ya allahu idan ka hada ya allahu shi zai bada allahumma shi yasa ba ka ji ana cewa ya allahumma saboda mimun din nan ta Allahumma ita ce madadin ya din ya Allah to da ka duk abu guda ne shi yasa gurin tafsimin su ma da iri ne inda za ka yi tafsimi a inna Allah ta za ka yi a eh, menene eh, qalul lahumma haka ne inda za ka yi tarkiki a bismillah haka ne za ka yi qulil lahumma saboda duk abu guda ne to wannan sune abu guda biyu da muka dauka jiya kuma mun duba su cikin alqur'ani to yau za mu tashi inda ma yake cewa waje a aizan an humufil alamina kalma ta uku daga cikin kalmomin da suka zo da haziful alif ita ce kalmar alamina alhamdulillahi rabbil alamina ka gaba da kalmar alamina bai gaya mana abin da zai gangame gaba ɗaya ba to amma ibara da ka'ida da zai kawo za ka gangame gaba ɗaya ya ce wa shibhihi da makamancinsa makamancin al'alami na abin da ya fara kawo al'alami ne saboda shi ya zuwa suratul fatiha amma asalin al'alami ne shine shibhi sai ya ce haizu a ta duk inda ya zo a ga duk inda ya zo wani duk inda alami ne ya zo an gane ko "Alu nan haka na قالوا أولم ننهك عن العالمين تبارك الذي na الفرقان To عبده ليكون للعالمين ne ودي إن العالمين كالصادقين shine شبهه sai ce shibhil alamina shine asadikina asadikina ya kama da alamin shi ma duk inda asadikina ya zo mahzuful alif kaga nan da ne saboda asadikina babu shi a suratul fatiha to amma ka mana shi saboda wata manufa yace wa nahwu zurriyati haka nan ma zurriyati duk inda zurriyati take mahzufatul alif an gane zurriyati mahzufatul alif ma'a haka nan duk inda ayati ta zo yana nufin ayati aya al'alif da biyu alif da biyu an gane banda alif da farko haka nan ayati duk inda ayati ta zo ita ma ma'azufatul alif wa muslimatin haka nan duk inda muslimatin ta zo ma'azufatul alif wa ka bayyana haka nan bayyana duk inda bayyana ta zo alif ha ma'azufin babu shi a rubuce bai dangana ba to duk waɗannan ka lura za ka ga babu su a fatiha me alaƙa su da suratul fatiha shine abin da za mu fahimta a gaba ce min salimin jam'in ta takarrara ma'ana ga dukkan salimul jam'i mun san jam'i ya kaskashe uku akwai jam'ul salim akwai kuma jam'u taksir haka ne ko jam'ul salim shine ya kaskashi biyu akwai jam'ul muzakkar salim akwai kuma jam'ul muannas as-salim jam'ul muzakkar salim shine wanda aka yi masa ƙari akan mufrad ɗinsa da wawun da nono as-salim shine kubutacce salima ya kubuta to abin da yasa ake kiran shi salim saboda mufrad ɗinsa ya kubuta in ka ce zaidun sai ka bashi yanda yake zaidun ɗinsa sai ka mata ƙarin wawun da nun ka ce zaiduna ko ka mata ƙarin ya'un da nun ka ce zaidina to shine wannan salim ya kubuta an gane ko sabanin irin su kalbun kaga ba ka ce masa talbuna kaga sai ka jirkita shi kaga ashe shi bai kubuta ba sai da ka jirkita ka ce kilawa kaga jirkita wannan ya sa bai zama talibi an gane ko to duk suna da yake bai jirkicewa yana nan yanda yake mufrar ɗansa haka yake za ka yi masa ƙarin wasu abubuwa to shine talib akwai na muzakkar ne wanda ake wa ƙarin wawan da nuna kuma ya taƙaita ga maza akwai na shi ne wanda ake wa alif wa ta shi ku ya taƙaita gaba da ka ce hindun hindatu fatima fatimatu zainabu zainabatu an gane ko to wani shi ke kira jam'ul mu'annas salim na gefen mata salim ne amma na gefen mata wannan kuma jam'ul muzakkar as-salim shi ko jam'u tafsir yana shiga maza ka ce kalbun wa tilawu yana shiga mata ka ce haqibatun wa haqa'iq kaga jam'u tafsir kenan to anan ce jam'u salim haka da ya ce salim bai kayyade ba ga muzakkar ko muannas ba da haka da an ce jam'u salim da Muzakar da muannas sai sun taho da haka anan yana nuna maka cewa daga cikin ƙa'idar da ake bi wurin hazful alif shi ne idan alif ya faɗo a jam'u salim sawa'un jam'ul muzakar salim ko jam'ul muannas salim an gane ko to daga ciki shine al'alamina ce al'alamina duk da shi ba jam'ul Muzakar salim ba ne. amma ana kiran shi mulhaqun bi jam'il mudhakkar salim saboda jam'ul mudhakkar salim ba a yin shi sai da wata ƙa'ida da wata sharuɗa to alim alim baya ciki to da ka da aka yi masa alamina kaga alam kawai ba dai alam to kaga sai duk abin da ba asalin bai cika ƙa'ida jam'ul mudhakkar salim ba aka yi masa jam'ul mudhakkar salim to yana daga cikin abin da ke kiran shi mulhaqun bi jam'il mudhakkar salim an gane ko kamar inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna kaga hafizuna zo a sigar jam'ul muzakkar salim amma ga lahafizuna anan ba jami'i bane don Allah shi kadai ne to amma sai ce mulhaqun bil jam'il muzakkar salim an gane ko to da haka anan yana nuna mana cewa da jam'ul muzakkar salim da al mulhaqu bi jam'il muzakkar salim in yazo da alif to alif din nan mahzufa ce ya baka fa'ida sawa'un na muzakkar salim da nan mu'annasa salim duka saboda dai tashi bai kayyade maka da muzakkar ko mu'annas sai ce jam'u salimin salimin jami kaga salimin jami ya bushe sa misalai na farko ya kama na kasadiqina wa nahwu zurriyati ma ayati wa muslimatin wa kabayyinati kaga ya hargitsa ya kawo misalan jam'ul muzakkar salim ya kawo misalan jam'ul mu'annas salim an gane su ko yace ma lam yakun shuddida aw in nubira matakar eh, takarrara da farko akwai takarrara takarrara wanda yana da tu ma'ana wanda ya zo biyu kama kau shi suke kira takarrara da cewa karshen babu za mu zo mu zai bayani cewa cewa da akai yi takarrara nan filgalin ba sharadi ba ne lalle lalle sai ya zama ya samu da yawa domin wasu suna zuwa guri guda kuma alif su an cire kamar mu ta shaki suna wa rajulun afihi shuraka'u mutashaki suna al'amur ita kadai ta zo kuma jamul muzakkar salim ne kuma alifu ha mahzuf yace to haka cewa da aka yi in za ta karrara ba sharadi bane amma malamai magabata suke ta cewa jamul muzakkar jamul salim allazi takarrara saboda galibin su takarrara sun yi takarrasun nana su amma ba wai sharadi ne sai ya zama takarar to shi yasa ya kawo takarar din kamar yadda malamai suka ambata yace malam yakun shuddida aw au'in nubira matakar bai zo da shadda ba ko ko ya zo da hamza kenan gidan ya zo da shadda ko ya zo da hamza hukuncin na canzawa hukuncin shine idan kaga jam'u salim ko na muzakkar ko na muannas ka cire masa alif sai dai idan ba da ba sharatu an gane ko kamar adallin kaga jam'ul salim ba'da al-alif din nan shadda to hukuncin sa na canzawa haka nan faja'aha ba'suna bayatan aw hum qa'iluna qa'i kaga alhamdulillah ta zo ba'da al-alif to kaga nan shine aw in nubdira nubdira shine alhamdulillah to da haka duk jam'ul muzakkar salim ko jam'ul muannas salim idan ya zo ba tare da alhamza ba in yana da alif to alif ɗinsa ba zufin ne sai dai idan yana da shadda ko idan yana da alif idan yana da shadda kamar jirin wannan idan yana da haka nan mai zamul mu'annasa salim kamar jirin su wasafa ki safa daga alif sannan ga shadda to daga wanda zai zo bayanin hukuncinsa sannan kuma haka nan mai wannan mai alhamza kamar irin su a eh, taron buwan da kunna a da ruwa zuwa da tsairar min kunna musulmatin mu'minatin ƙalitatin ta ibad kaga ta ibad wanda mai alhamza an gane ko ƙalitatin sa ihatin kaga waɗannan guda biyu duka masu alhamza to da ka zai zai mana bayanin hukuncin ya ce in ba mai alhamza ba ne ka cire alif to in mai alhamza ne ba zai bayani ya ce in bai zo da shadda ba da ka in bai zo da shadda ba ko kuma zakar salim ko na mu'annas salim ka cire alif to in ya zo da shadda ba da hufa bayanin sana gaba sannan aukin shuddida da yace yana nufin idan shadda ta zo mu sharatan daga alif sai ita domin ya fitar maka da irin sa a hawariyuna hawari yuna yana da shadda amma shadda tana can gaba ba adal alif ta zo ba mu sharatan. to da ba a la'akari ana la'akari da shadda da ta zuba da alif bashar ta kamar wasafat kamar yana zuwa zalim to na ake la'akari da an gane ko to yanzu ya mana bayanin hukuncin waɗannan da ya toge ya ce malam ya kun shuddi da hau'in nubira to in ya zo da shadda menene hukunci in ya zo da alhamza menene hukunci ga bayanin فترك da yin مما ذكر وفي الذي يخرج منه شهرا وكل في التأليف في كليهما والحق عن لم يصل فيهما نعم mala ya ce fasabtu ma shuddida mimma zukira sabtu shine tabbatarwa tabbatar da ma shuddida wanda ya zo da shadda cikin wanda ya gabata kaga shi wanda ya kamata kaman eh, wa inna la nahnu safur kaga da jamul muzakkar haka nan da yace mimma zukira ya kunshi muzakkar da muannas to amma a bayanin sa tunda ya kawo bayanin muannas daga baya ya nuna cewa wannan baitin ya taƙaita ne da na muzakkar shi kadai da haka fasartu ma shuddida mimma zukira an gane ko zukira zai zama muzakkar kan sai zama kalmar tana nufin na muzakkar wanda aka zakkara ba wanda aka ambata ba da haka a tabbatar da alif din musaddad cikin jam'ul muzakkar shine ma zukira saboda zai kawo na makon nisa shi kuma to da haka idan muzakkar ne kamar mu inna la nahnu safun wala dallun haka nan adallin aga wannan duk yana da shadda kuma na muzakkar to wannan tabbas ana tabbatar da alif da ka a ga alif din wala dallin an saka alif a tsaye haka nan aw inna la nahnu safun shi ma alif din tana nan a tsaye saboda mai sabtu ma shiddida ma zukira an gane zukira wanda aka ambata nan muzakkar wa fil ladhi hum liza minhu shi ko me alhamza to shuhira an ya shahara isbatin ba wai dukkan masahib sun ittifaki ba kamar na mai shadda amma dai isbatin shi ya fi shahara shi yasa nan gaba mai sharhi zai ce al'amal shine akan isbatin shi ma aw hum an gane ko haka nan qa'imuna duk irin wannan mai alif ba da alhamza to alif ɗin isbatin ta shine ashhar shine wa illazi humiza minhu shuhiya da ka wannan shine abin da ya tabi jam'ul muzakkar salim shi kadai an gane ko fa sabtu ma shuddida mimma zukkira wanda aka yi wa muzakkar wa illazi humiza minhu shuhiya da ka takaice idan jam'ul muzakkar salim yazo da ba'dahu shadda ko ba'dahu alhamza to ana masa isbati amma in mai shadda ne to wannan ittafaqat alaihi al-masahib idan me alhamza ne shi ko duk da cewa wasu masahib sun rawaito da hazafi alif amma isbatin shine ashhar kuma shine ma'mulun bi an gane wannan ko kuma da zamu zo mu gani shi a cikin eh, masahib sai ya zo kuma na ta'ani yanzu mana bayanin ta'ani na jam'ul mu'annath salim shi kuma idan yana da shadda ko yana da alif kada mu manta in bai da shadda bai da alif kin ya riga ya zama ta mana hukuncin sa can a baya cewa yuhzaful alif sai ya ce amma banda mai shadda ko mai hali to ya mana bayanin mai shadda da mai alhamza na mai muzakkar sali yanzu ya mana bayanin mai shadda da mai alhamza na jam'ul muannas sali yace wal kulhu fi ta'nif fi ma!" kaga shi muannas yana da sabani ma kaga ma yana kuma ga wani ne mai shadda da mai alhamza da haka da mai shaddan akwai khilaf mai alhamzan ma akwai khilaf an gane ko yace wal khulfu fi ta'lif fi kilayhima wal hadfu an jullir rusumi fihima mafi yawan rasam din da aka samu na alqur'ani to an hazafi wadannan abubuwa mafi yawan rasu an gane mafi yawan misali ya zo mai alhamza in dai mu'annas salim ya zo da mai alhamza to ana cirewa kamar qanitatin ta'ibati da shi ma an cire duk da mai alhamza ne kaga kenan mafi yawan misali amma wasu kaɗan in mai alhamza ne suna isbatin alif ɗin kamar yadda suke isbatin alif ɗin idan na muzakar salim ne an gane wannan ko haka nan shi ma mai shadda kamar irin su wasafati kaga sabat haka nan eh, alam rawa illa tsari fawqahum safatin aga duka jama'ul su salim to shi ma wasu masahi sun rawaito da isbatin alif amma dai jullun rusumi alhazar don haka al'amalu shine alal a akan mu'annas salih da ka mu'annas jam'ul mu'annas daidai yake da mai alhamza da mara hamza da mai shadda da mara shadda hazafi su ake bigewa da su an gane ko amma ya kama da kamar da ya mara alkawari inda ya kawo ya ce inda suka ambaci sabani zai ambata alallazi min nafsihi wajadtuhu bisa kai inda ya samu haka zai to kaga sai ya kama da to da haka ya kawo mana amma dai abin da ake ya a kai shine idan jam'ul muzakkar salim ne ko mulhaqun bi jam'il muzakkar salim to alifuhu mahzuf an gane ko ya ce ma ta karrara wanda ya karraro shi ma wannan mun gano cewa ba sharadi bane kuma da zai faɗa a nan gaba sannan ya cire mana al-mushaddad wal mahmud banda mai shadda banda mai alhamdu idan mai shadda ne shi duk an yi tafaki a iska a wannan isbatul alif kamar wani dalilin da sauransu haka nan ma mai alhamza ne kamar auhu qa'iluna shi ma an yi a akan isbatul alif amma a shi an yi sabani amma kuma isbatin shine aula sai wasu kalmomi guda uku wanda an yi su kuma an cire musu masu alhamza ne amma kuma duk mutane sun yi a akan cire alifin saboda sun yi makwabtaka da waɗanda aka cire wa alif to su ma sai aka bige su da cire alif su ne kalma guda uku a ta'ibuna a ta'ibuna al'abiduna alhamiduna sa'ikuna kaga a ta'ibuna yana da alhamza ba da bisa ga wannan ka'idar a cire a isbatin alif kamar da aka cire alif saboda wanda suke tare da shi al'abiduna alhamiduna an gane duk suna da cire a duk ba su da alif to su ma da ta'ibuna da sa'ibuna sai aka cire musu an gane ko waɗannan guda biyu kenan na uku su shine suratul ahzab innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina kaga inda muke da alif inda ake bukata ce wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati duk suna da alif kuma dukkan su mahazubai saboda mai babu shadda wala alif wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati bai da alif wasa'imina wasa'imati wasa'imati da mun riga mun ji kaidarsa saboda ya ce wal kulfu fi ta'anis a kilayhima wal hasbu an jillir rusum fihima kaga sa'imati dama abin da ya fi mafi yawan musahim suna cire mata alif amma sa'imina ita ce nasi yanzu cewa in jam'ul muzakkar salim ne Ba al alif to ana barin ba ba'dahu hamza ana barin alif din kamar awhum qa'iluna kaga daidai yake da as-sa'imina to amma as-sa'imina da can at-ta'ibuna da as-sa'ibuna waɗannan guda uku da kan cire misali saboda ta tafi daidai ba zai kyau ga duk sauran ƙarsa wal qanati ne wal qanita ce was sadiqi ne was sadiqati was sabiri ne was sabirati duk babu alif sai a zo a samu was sa'imina ita kadai tana da alif kuma a zo a cire was sa'imati kaga ba zai yi wannan ba haka nan a at-ta'ibuna a cire al-abiduna al-hamiduna at-ta'ibuna a ce an tabbatar da alim a zo a cire al-abiduna al-hamiduna a zo a saka as-sa'ihuna a zo kuma a cire raki'una as-sajiduna al-amiluna bil ma'ruf da sauransu wa nahuna 'anil munkar to duk sai aka bige su daga cikin gaba to wadannan guda uku su ne mustasna da jam'ul muzakkar salim su ko wadannan kaga ba su da shi to ina ga waɗannan mun kai inda ya kamata mu tsaya ko to za mu tsaya nan sai mu dubo waɗannan mu fara duba al-fatiha jiya mu duba rabbil alamin ko to yanzu mu tafi suratul yusuf suratul yusuf a duba ta tun daga farkon ta zuwa kusan ƙarshe za a ga tana da yawa kawo ƙarshe-ƙarshen ayoyinta tana karewa da jam'ul muzakkar salim a duba mana suratul yusuf sai a duba suratul shu'ara wasu duba suratul yusuf wasu duba suratul shu'ara akwai su da yawa na jambar muzakkar salim za ku dinga su نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين كان غافلين جمع المؤنث السالم جمع المذكر الثاني هكذا يقول قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي sajilina kaga duk jam'ul muannasa ku duba ga alif akwai wanda suka tsaye da alif akwai wanda masahib sun suna da alif tsayayya wanne ne na turkiya ko to kun ga inda yake da matsala kenan amma sauran kun ga ba su da ko na turkiyan ma ba duka ba ko na turkiya wanda yake lafiya lau yawwa wancan na turkiyan lafiya lau to akwai wanda suka duba mana suratul shu'ara ku duba kula za ku lomana mana mai alhamza ko mai shadda kai suratul shu'ara su ma tana da yawan جمع المؤنث الثاني في سورة الأنبياء يو أدوى من فعلتها إذا وأنا من الضالين لو اغفر لأبي إنه كان من الضالين هكذا إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون أدوى من لغائضون نجم المذكر السالم وأنك على الله wa inna la jami'un hadiruna bisa kira'ar masu karanta ta hadiruna kira'ar waɗanda ba sa karantawa da alif ɗin ga ba alif ɗin da za a cire an samu walgawuna an cire alif din an yi isbati kun gani ku buɗo hun walgawuna ku buɗo fa kubki hum hun walgawuna an ga hun walgawuna a suratul shu'ara aya ta nawa aya ta hudu za ga an saka alif ina za ta shiga kaida da muka karanta Yan tabbatar to ina za ta shiga a kaida ba mai kamata mata hazabi tunda muka wajen muzakkar salim amma wannan za mu zo shi yana ciki zumma minal mankosi wasu sabina wa mithluhu as na ma sabina da sauransu zai kama na su almankus wannan shine ne manqus an gane ko almanko ne suna wanda ya tsare da ya'un ƙabla a kasara kaman almawi, an gane ko asabi an gane al'adi al'aduna fa'ula'ika kamar ta gawara a zalika fa'ula'ika hun al'aduna duk irin waɗannan suna nan tafi to da ka yanzu ya kawo mana ka'idar ne umumiya istisna addansa suna nan zai zo ya cire mana jam'ul muzakkar salim wanda yake na ismul manqus yana nan ciki an gane abin da ya ja wannan ko to da ka wannan yanzu mun gano bayanin da nan tafe kar mu samu matsala da ita irin su alghawuna irin su al'aduna irin su qahuna an gane irin su qahuna suna nan tafe duk bayanin suna na'am alwa'izina da an cire alif ko Eh, na ku na turkiyya ne to kaga za yi tara ku ne <laughs> wacce ya tafi daidai a tara'a ba jam'i ba ne a lura tara'a ta fa'ala fi'ili ne fa'ilinsa shine ne a'a a yanzu shi wannan mun zo kan shi ba ka fita batun wannan yanzu mai abin da muka yi jam'ul muzakkar salim shi kadai ta kai ta gare shi an gane iya sauran da muka karatu wanda yanzu da sai gita mana karatu irin da muka zo kai zai aka watsashin jabbari na shi ma jambari na na nata ne wata na ne ya kawo da lafzin jambari na abu da abu da ya isbatin jambari na zai kawo shi na nata ne min alƙali na shi irin su tsagina rawina ƙalina an gane ko fa huwa ƙali ƙalina irin su sabina walƙa'ilina yau ya sa mana walƙa'ilina duba mana alif ɗin walƙa'ilina suratul ahzab kad ya alamul wa abin da ke kunga ta tafi daidai bisa ga ka'ida da muka karanta yanzu wannan shi ne muhallin shayi to a nemo mana da jam'ul muzakkar salim jam'ul mu'adda a duba mana waɗannan guda ukun da aka istisna'i wanda ba da alif alhamza amma an cire musu alif su uku ne kaɗai. amma duk sauran irin su alƙa'ili da kaga alif ɗin tana nan amma akwai na suratul tauba guda biyu at-ta'ibuna da as-sa'ibuna sai na suratul ahzab na gurin innal muslimina wal muslimati wal mu'minina za ga was-sa'ibina was-sa'imati an bige su da harfin alif yayin da kaida da muka karanta was-sa'imina ta zamanto da alif a tsaye to amma waɗannan kalmomi guda uku istisniyat kuma malam bai nasar da an fara yana da kyau ku dau tambihi akai mai sharhi ne tambihi akan wannan cewa waɗannan kalmomi guda uku an cire musu alif su kadai aka cire mu alif cikin alif din da yake hu hamza an gane to amma mai littafin bai nasi a kansa to za ka sai ku yi tambihi a kansu ku buɗe wasu a suratul tawwa ku gansu at-ta'ibuna da al-sa'ibuna bayan kalma biyu at-ta'ibuna al-'abiduna al-hamiduna as-sa'ibuna da ta'ibuna da sa'ibuna da suke da alhamza dama sauran su sun tafi ka'ida in ba alhamza lafiya lau za a cire su mai alhamza ce ba a cirewa to sai ga shi nan an cire mai alhamza da su har guda biyu sai na suratul ahzab ibn raza su an ganta ko wasa'imina da wasa'ima ta tafiya su guda da hazafi ko yawa su sun tafi daidai istisna da mai sharhi ya kawo duk da cewa da kana ana ku kura izwaji ko aha to a wannan yake na turkiya a kasar da turkiya da ba ta musan cewa na kuma tana da isbati dauke to za mu zo mu ga ka'ida da ta za domin nan kaga ya ce ga amal za mu zo mu bincike ma game da masahib din mu da kuma bayanan da shi almargini ke fada shi almargini ya gina ne ya ce akan lil masahib din magariba kuma musaf ɗinmu mu ya zo na warshe ta magariba ya zo to kaga amma duk da haka ana samun bambance bambance to za mu zo mu san ina aka samu wannan bambance bambance wallahu ta'ala da za a samu da jamul mu'annas shine ba mu samu ba ruba mana irin za a tara ko inda laka kunna a samu mana shi a tara ko inda laka kunna an yi bila ho azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin 'abidatin sa'ihatin da irin zuwa zariyati zarwa yawwa falhamilati wuzra faljariyati yusra duk a duba mana ga alif din akwai inda aka tsaye da alif tunda ya ba mu cewa jam'ul muzakkar salim da jam'ul muannas salim dukkan su mazumai kuma musamman na muannas ma wanda hatta da mai alhamza din da mai shaddan duka mazumai ne na duk ya tafi daidai to alhamdulillah eh ya ci alif ba ke eh, dama shi nan ya ce inda jamul mu'annasu salim ne to shi da mai hamza da mai shadda da mara hamza mara shadda duk tafiya guda ne an gane ya ce mai hamza da mai shadda an samu sabani amma mafi yawan masahib sun yi hazari to na ka shi kawai mai sauki ce ko kowane saukin hazari da mai hamza da mai shadda da mara shadda mara hamza a jamul mu'annasu salim duka masu kai irin su ya ce wannan ya ce barka والمرسلات عرفا فالعازفات عزفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملكيات ذكرا har mulki ya mulkiyati kuma yadda ake isbatin mulkiyati ake mulki ya mulkiyati an duk wani muhammadu salim ai turkiya kaga wannan mutane da yana da matsala shi za a don kusan matsalar da yake da shi yadda suke suka fata ka'idar rubutu kun ga kai shi kadai ne yake da wannan matsala amma kaga ko wancan na turkiya lafiya da ko na gurin kaga kenan na turkiya ba duka masayar da turkiya muka ce masa da turkiya wani shi turkawa sai dai mu ce wasu daga cikin musafin ba ya kamata mu samu wace matsuba'a ce ta buga sai mu dinga rasayarin zuwa ga matsuba'ar kar mu dinga rasayarin zuwa ga turkiya tun daga wancan ma turkiya ne amma lafiya lau kaga kenan ba matsalar turkiya ba ce matsalar matsuba'ar da ta buga littafin an gane shi ko to da ka yanzu abin da ya kamata mu yi a je a haddace waɗannan ba ana da saurin mance su in ba haddace su aka yi ba muna da sati biyu yanzu bayan zaben shugaban kasa muna da sati guda to kaga ɗan lokacin sati biyun nan ana iya zuwa a haddace ɗan abin da ya sauka musamman mu yawa ba an gane a haddace su a rike su fahimce su a dinga tadribi yanzu ka gama riga mun gama da matsalar don mu da salim kafin mu zo mu shiga sauran istisna'adin suna gaba to Allah ta muka yi darasi biyu uku to za mu gama da matsalar da mu abu zakar salim da mu'annas salim gaba daya haka shi kenan duk inda matsala ta muzakkar salim take da mu'annas salim sai zama na baka da matsalar ta in dai wannan sai dai wani abu daban kuma da mu zo gare shi alhamdulillah ina ga lokaci yayi go to za mu dakata nan Allah ya kai mu sati biyu nan gaba za mu zo mai mu na watan Februari wanda shi ake muke abu shi yake ni ba shi alhamdulillah rabbil alamin subhanallahi wa bihamdihi yi ilaha illa anta yi wa atubu ilayk wa alaikum wa wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu wannan shine karatu na biyar daga cikin jerin karatukan wannan littafi mai suna mahumatu mauridin ram'an rasmin kur'an wannan karatun an yi shi a yau lahadi biyar a hudu ga watan shida watan musulunci hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya daidai da goma ga watan eh, biyu goma ga watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha tara 2019 assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh